أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بفضله قدم من شاء وبأدله تأخر أو أخر من شاء القائل في كتابه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مسلاتي مسجد أهل البيت والصحابة bara da ikon Allah muka fara wato tafsiri na littafin Allah ta'ala a daidai wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana kwanakin ya kawo mu za mu ci gaba daga inda muka ainihin wato tsaya wasu daga cikin bayan Allah 'yan uwa wannan azumin da ya wuce na bara da su muka yi Allah ya kaddara na bana ba za a yi da su muna roƙon Allah musulmin da suka mutu Allah ya ji kansu ya musu rahama mu kuma da muke wannan duniya Allah ya sa mu cika da imani da kuma aiki mai kyau sannan muna nan kan mataki na wato a tafsir ƙur'ani bil qur'an thumma tafsir qur'ani bis sunnah tafsir bi aqwali sahaba والتابعين والتابع التابعين ثم التفسير القرآن باللغة الصحيحة akan wannan matakin muke sannan muna nan akan cewa duk mutumin da ya ji kuskure ya rubuto mana insha Allahu za mu gyara to ba tare da jin dogon lokaci ba da bayanai alaran ma zai karanta daga inda muka tsaya aya ta 87 wa qalu qulubuna gulf به على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله Allah ta'ala yana ci gaba da bamu bayani akan waye yahudu domin idan ba a manta ba suratul baqara tana ɗauke da nau'i na bayani akan mutane guda uku na farko mumine tsantsa na biyu kafirai tsantsa wanda a kafirai tsantsa ɗin nan ya haɗa yahudawa da kuma mushrikai na uku akwai kuma munafakai tsantsa to Allah ta'ala ya ɗauko ba mu labari akan bayani suwaye akan yahudu yana mana bayani tiriyan tiriyan tiriyan to a ayan da muka tsaya a kanta shine wa laqad atina Musa alkitaba Allah ya ce mun ba annabi Musa littafi sannan wa qaffayna min ba'dihi bir rusul muka bibiyar da ainihin wato bayan annabi Musa da manzannin Allah wa ataina isa bin maryam albayinat muka ba annabi isa hujjoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka karfafa shi da ruhil qudus shine mala'ika jibrilu Allah ya ce musu afa kullama ja'akum rasulun yanzu duk sanda wani manzo ya zo muku bima la hawa da abin da ranku ba ta so ba ku shirya ba ba ku yi kintsi ba ba ku yi tanadi ba na biyayya mutlaka ga wannan manzan bayan Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi iznillah babu wani manzo da Allah ya turo shi daga wajen Allah fati sai dan yi masa biyayya da izinin Allah to sai a samu fariqan kazzabtum wani bangare su ƙaryata annabin wa fariqan taktulun wani bangare ma su nemi annabin su kashe kamar yadda ayoyi suka bayyana to mannan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yana karantarwa yana musu wa'azi a garin Madina daga cikin abin da suka faɗawa mannan Allah suka ce qulubuna gul mu da kake gani zukatanmu tana cikin wani rufi ba ma fahimtar abin da kake faɗa a wata maganan ta malamai wasu suka ce qulubuna gul shine zuciyarmu tana cike da ilimin da ba ma buƙatar abin da ka zo da shi daga wajen Allah Allah ya ce bal wannan maganan da suka faɗa ba haka ba ne la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu saboda kafircin da suke yi fa qalilan ma yu'minun kadan ne kwarai daga cikinsu ake samun masu imani sannan Allah ya ci gaba da cewa lamma ja'ahum yayin da kitabun min indillahi wani littafi mai wata daraja ya zo musu daga wajen Allah musaddiqun lima ma'ahum yana gaggata abin da ke hannunsu na attaura wa kanu su yahudawan madina sun kasance min ƙablu kafin turo manzon Allah ya yastaftihuna su suke ba da fatawa ta ilimi alallazi na kafaru akan kafarai na larabawa da ke zaune a cikin garin madina falamma yayin da ja ma arafu kafaru bi abinda suka sani ya zo musu suka kafirce ma abin suka yadda da shi sai Allah ya ce fala'anatullahi inuwan Allah ta tabbata alal kafi ne akan kafare Allah ya ce masu bi isa mashtarau bihi tur da wani abu wanda suka sai makawunansu shi wannan abu me shi shine an yakfuru bima anzalallahu shine sun kafirce ma da duk abin da Allah ya saukar me yasa suka kafirce masa sai Allah ya ce bagayan saboda zalunci kawai saboda me an yunazzilallahu min fadlihi ala man sha'umin min ibadihi wai dan me Allah zai saukar da falalarsa akan wanda ya so daga cikin bayinsa shine manzon Allah sai Allah ya ce faba'u sai suka dawo bi ghadabin da wani irin fushi ala ghadabin akan fushi shi yasa ana gama suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to sai Allah ya fito da kalmar fushi anan fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirina azabun muhin kuma kafirai suna da azaba ta wulakanci wa idza qila lahum idan aka ce musu aminu ku imani bima anzalallahu da duk abin da Allah ya saukar qalu sai su ce wa manzon Allah nu'minu bima unzila alaina mu mun yi imani da abin da aka saukar wanda yake hannunmu wa yakfuruna bima wara'ahu kuma sun kafirce ma duk abin da baya hannunsu duk abin da ba hannunsu yake ba sun kafirce masa ba su yarda da shi ba Allah ya ce wa huwa alhaqu alhali wannan alqur'anin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne daga wajen Allah musaddiqan limama ahum da ya zo yana gasgata abin da ke hannunsa ne sai Allah ya ce kul ka ce musu falima taqtuluna anbiya Allahi dan me yasa kuka dinga kashe annabawan Allah in kuntum mu'minina in dai har kun yi imanin da gaske wannan shine tarjama na ayoyin amma tafsiri zai biyo ba na farko alwawu hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab qalu fi'l mad mabni ala dhamm litisalihi bi waw al-jama'a wa waw al-jama'a dhamirun baridun muttasilun bi fi'l mabnin ala as-sukun fi mahall raf'in fa'il qulubu مبتدأ مرفوع وهو مضاف والناء مضاف إليه قل شين خبر عينه واتو مبتدأ saboda haka wannan kalma ta gulf din akwai ƙira'a wajen guda uku ko hudu da aka karanta da shi akwai wa qalu qulubuna gulf wanda yake rubuta a hannunmu wannan kur'anin akwai wa qalu qulubuna gullufu da yima lamun ɗin shadda da damma akwai wa qalu qulubuna gulufu da yima lamun ɗin ainihin wato fataha bal harfun ne ainihin wato ibtali idrabi la'anahumullah la'ana fi'il madin ainihin wato hum damirun ainihin wato للغائبون مبنين على الدم على السكون في محل نفي مفعول به مقدم راه شيء فاعل مؤكر بل لعنهم الله الا ياتين مسو بكفرهم saboda kafircin da suke yi fa qalilan wannan ƙalilan ɗin wasu malamai suka ce masdarun ne ko na'atun ne li masdarin mahzuf taqdiruhu yu'minuna imanan qalilan kadan ne ake samun yan kaɗan masu imani ma din kuma wasu suka dauka mati sila wasu kuma suka dauka mati nafiya da haka wasu malamai suka yi raddi cewa babu yadda za a sanya maɗin a nan a ce mati mazdariya domin akwai malaman da suke da fahimtar ainihin wato haka to dama mun ce za mu yi bayani akan abin da ya shafi mahalli na alƙalbu zuciya Mandan Allah a hadisin Nu'man bin Bashir da yake faɗa yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainakuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi sai Mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace faman ittaqa shubhata faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada min kullu annabi yace ala ku saurara wa hiya ita ce min zuciya sai da Allah ya rantsuwa guda goma cikin Qur'ani ya kawo jawabul qasam din wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan hari idza jallaha da ya gama sai yake kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wanda ya barkake zuciyar shi to zai samu babban rabo a gaban Allah amma wanda zuciyar shi ta yi ne ta lalace to wannan mutumin ya taɓe a gaban Allah subhanahu wata'ala shi yasa kalman kalbu ya zo guri shida a cikin littafin Allah ya zo walau kunta faddan galidal qalbi lam faddu min hawli ya zo guri shida sannan kulubu da jam'i kamar wannan kulubu ya zo so ɗaya har so 21 a cikin alqur'ani sannan bayan wannan kulubu kuma ya zo so ɗaya kulubu kuma ya zo so biyar. sannan kulubuna kaman irin wannan wa qalu gul ya zo so shida a cikin ainihin wato littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ainihin wato bayan qulubuhum ya zo qulubuna ya zo so shida a cikin Alƙur'ani, qulubuhum ya zo so 60 da ainihin wato takwas a cikin qur'ani sannan bayan haka ainihin wato akwai kuma ƙulubihinna ya zo so ɗaya a cikin ainihin wato Alƙur'ani. me yasa Allah yake ta maimaita kalman qalbu qalbu a cikin zuciya malamai sun ce alqalbu ramzul hayat wa haƙiƙatul insa wa huwa fi dunya jamaluhu wa faqruhu له في جسم الإنسان المكانة الأولى وله على جميع الجوارح يد الأولى وهو, وهو القائد والجوارح جند له وخدم وهو الملك والأعداء تبع له وحشم إذا صح صح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بأدب البشر فقلب أسفى من الدرر wa qalbun asqa min al-hajar malamai suka ce al-qalbu ramzul zuciya ita ce ginshiki na rayuwar ɗan adam wa haqiqatul insan kuma ita ce haqiqanin dan adam wa huwa fi dunya jamaluhu wa fakaruhu a duniya shine kan ɗan adam kuma shine alfaharin shi wa fil akhirati uddatuhu wa zukru a lahira kuma kyawun zuciyar mutum da ta a nan duniya shine tattalin shi sai malamai suka ce lahu Dismil jismil insani makanatil ula ɗan adam zuciyar shi tana da wani irin matsayi a jikin shi a rayuwar shi har daga ƙarshe ma suke cewa wato ikkaha da shak luhufi kullil bashar zuciya irin ta kowa a duniya in dai wajen halitta ne zaka ga da wannan da wannan sun sha bamban amma waqtalafat haqiqatuhu bi adabil bashar gwargwadon kuma yadda kowa yake biyayya ga Allah wajen gyaruwar zukatan mutane wannan ya sha bamban akwai kalbun asfa min durar akwai zuciyar da haskenta ya fi lu'ulu'u akwai kuma zuciyar da bushewar ta ya fi dutse mun karanta a baya Allah ya kalli zukatan wasu yaki sun maƙasar ƙulubukun min ba a da zarika fahiyar kal hijarati au ashaddu qaswa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a hadisai daban-daban ya ce ki fitanu alal qulubi ka ardil hasiri udan udan ana gito da da a kan zukatan mutane yadda ake saka sanda wato tabar markaba sanda sanda fa ayyu qalbin ushribuha duk zuciyar da ta sha wannan fitina nuktat fiha nuktatun sauda sai a yi mata digo baki wa ayyu qalbin unkiruha zuciyar da ta inkarin wannan fitinar ta sha ba kuma wannan Allah yake nuktat fiha nuktatan sauda sai a yi mata digo fari hatta tasira ala qalbaini har sai zuciya sun zama guda biyu qalbun abyadun a zuciya fari kalfari tas misal safa misalin fangalalan dutse irin na sunukin na kankara mannan Allah ya ce irin wannan zuciyar la tadurruhu fitnatun ma damatus samawati wal ardu babu yadda za a yi wani abu na fitina ya zo ya bata ta matukar sama da ƙasa sun yi sun tsayi saboda bata karbi fitina ta sha ba wal akharu aswadun murbadan kalkuzu mujakkiyan akwai wanda kuma zuciyar shi saboda ta kamar kifaffen kofi take ka san yanzu in an kifa kofi aka ce ka zuba mai ruwa me zaka yi zubawa a ciki la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkarin illa ma ushriba min hawahu akwai wanda yake ainihin wato zuciyar shi haka take Allah ya kiyaye mu da irin wannan zuciya sannan manzon Allah ya ƙara cewa alqulubu arba'atun zukatan mutane guda hudu ne akwai qalbun ajradun fihi misli sirajin haru akwai zuciyar da zaka ganta tana haske fari kalfari tas sannan manzon Allah ya ce akwai kalbun aglafun marbudin ala gilasihi sannan akwai zuciyar da yake rafaffe ne an rufe akan zuciyar sannan akwai kalbin mankusun akwai kifaffan zuciya sannan akwai kalbin musaffahu manzon Allah ya ce fa amma qalbul ajrad amma qalbul ajrad sai ce fa qalbul mu'min fihi fihi yazharu a ciki akwai imani sannan ya ce wa amma qalbul aglafu shine fa qalbul kafir wa amma Mankusan mankusun ne fa munafik a rafa sun ma'ankara ya san abu ya san gaskiya ne kuma inkarin abin a zuciyar shi bai da shi ba ƙarshe annabi ya ce akwai zuciyar da yake ta haɗa maddoji guda biyu akwai madda ta imani akwai madda ta nifaka a ciki ɗaya ɓangaren sai annabi ya kwatanta yake kaman wato mabunkurin ƙasa ne irin su dankali da doya da za a shayar da su ruwa mai kyau su tsoro su fito sai na yace ɗaya ɓangaren kuma na munafunci da cuta da tema zuciyar katutu sai ya koma yadda ka san wato ruwan kurji ne wanda yake fitowa a jikin mutum da haka yace fa ayyul madda ce ne galaba alal ukura galabat alayhi to a hankali a hankali idan ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya in an samu nan gaba imani yarin jaya ɗayan to sai mutum ya zama mai imani in ko aka ci gaba da tafiya aka samu wato ɗayan ya zo yarin jaɗin ta sai kaga mutum ya tashi daga mumini ya koma munafiki kalis Allah ya tsare mu to saboda haka zuciya ɗan adam gyaruwarta tana da alaƙa da wato gyaru tsiran mutum duniya da lahira shi yasa Allah ya ce yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha min fi qalbin salim to dan haka suka ce qulubuna gul zuciyar mu tana cikin rufi mu fa in kana magana fa ba ma ganiya da haka da wannan fassarar da wancan fassarar duk zai iya ɗauka da haka wata haka ƙulubuna gul mu muna da karatun da ko ka zo da karatu ba ma buƙatar naka duk zai iya ɗauka kuma a ƙa'ida malaman tafsiri suka ce idan aka samu kalma guda ɗaya ko biyu ko uku kamar ita wannan ƙulubula gul an samu wato akwai fassarori guda wajen goma sha takwas da malaman tafsiri suka yi amma duka ma'anonin suna komawa zuwa ga waɗannan ma'anonin guda biyu ne to tunda ma'anonin suna komawa zuwa ga ma'anoni guda biyu ne idan an samu kalma tana ɗaukan ma'ana biyu ko sama da biyu suka ce jazu ya halatta a fassara littafin Allah da ainihin wato wannan kalman sai Allah ya ce balla anahumullahu a'a Allah ya riga ya tsine musu ne fa qalilan ma yu'minuna kadan ne dama ake samun wannan cikin imani daga cikin su Allah ya faɗi wannan guri guri ya ce wa min ahalil kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima akwai ma wasu malamai suka ce fa qalilan ma yu'minun kadan ne ake samun masu gaggata abinda Allah ya suro annabawa da shi na wa'aduhu wa wa'idihi to amma abinda malamai suka kai suka kawo akan su akwai wanda suka ce gabaki ɗaya Allah ya kore ne gabaki ɗaya ba sa yin imani amma akwai ayoyin da suke goyon cewa bayan a'a ana samun masu imani daga cikinsu Allah ya ce ainihin wato wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul Isa, sannan ya ƙara cewa laisu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ana الله آناء الليل وهم يسجدون sannan qul ara'aytum in in kana min indillahi wa kafartum bi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum inna allaha la yahdi qawma zalimin kenan wannan dalili ne akan kadan ne ake samu masu imani daga cikin su sannan Allah ya ci gaba da cewa mu ولما جاءهم كتاب نعم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah ya ce walamma yayin da a sadda a lokacin da ja'ahum kitabun min indillahi wani littafi mai wata daraja ta musamman ya zo musu daga wajen Allah a farkon ƙur'ani da muka karanta Allah ya ce alif lamin sai ce zalikal kitabu sai ya kawo shi da alifin da lamu me yasa nan ya ce walamma ja'ahum kitabun sai ya kawo shi na kira malamai suka ce akwai na kira da ake kawo don a nuna girman abu shi yasa wani wajen in Allah ya tashi sai ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai kawo shi rasulun mai wata irin daraja ta musamman wanda ba a taba ganin ta ba a duniya to saboda haka qur'ani yana da darajar da babu wani littafi da ya daidai da qur'ani ballantana fi kan kankan na har a ce ni wannan littafin ya wuce qur'ani kuma littafin Allah ne kadai za a iya kai shi a kowane sasanni na duniya kaga ya dace da tsarin rayukan wannan ainihin wato wannan mutanen shi yasa Allah ya ce walamma a yayin da a sanda littafin Allah ya zo musu musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da ke wajen su su yahudawa wa kanu sun kasance min qablu kafin zuwan manzon Allah yastaftihuna alal ladina kafaru su suke ba da fatawa ta ilimi akan wanda suke kafare ne to anan mun sha bayani muka ce littafin Allah da ya fi kowane littafi daraja don yanzu in an tambaye ka an ce maka a ka ɗauko duk wani mutum da ka san yana da daraja a duniya sai aka maka tambaya aka ce da wannan mutumin da Allah ya fi wani daraja wata amsa za ka bayar babu to inda za a tambaye ka a ce da wannan mutumin da maganan Allah ya fi wani daraja shi ma bai da amsa saboda haka inda za a tambaye ka da wani mutum da manzon Allah ya rafo na daraja bai da amsa to in za a tambaye ka da maganar annabi da maganar wani wa ya fi daraja ita ma ba ta da ne ba ta da amsa to manzon Allah ya ce falalar maganan Allah da maganan da ba ta Allah ba kaman wato distance din kaman tsakanin Allah ne da da halittan Allah subhanahu wata'ala tazaran ya kai haka shi yasa Allah ya ce ma ja'ahum kitabun yayin da wani littafi mai daraja ta musamman ya zo musu su yahudawa to mu ma wani littafi mai daraja ta musamman ya zo mana kuma da wannan muke cewa ƙarya ne duk sanda ka ga mutum yana rike da abu mai daraja bai samu daraja ba to bai rike abin yadda ya kamata bane babu yadda za a yi al'ummar musulmi ta rike littafin Allah da ya fi kowane littafi daraja kuma ta rike littafin yadda ya kamata kuma ta kasanta a wajen abokan gaba ƙarya ne baya taɓa yiwa idan ka ga. ka rike abu mai daraja baka samu daraja ba to ka bincika kai ne wajen rike abin kake da matsala shi yasa ka samu ainihin wato matsala da shi yasa har wani malami yake cewa da'ani wa wasfi ayatin lahu baharat zuhuri nari kira lailan alal alani faddur yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadaran ghayra muntazim fama tatulu amalil madh ila ma fihi min karamil akhlaqi wash shiyami ayatu haqqin min ar-rahmani muhdathatun قديمة الصفة الموصوف بالقدم لم تكترن بزمان وهي تخبرنا عن المآد وعن آد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبقين من حكم ما خربت قط إلا آد من حرب أعد, أعد الأعادي إليها ملكي السلم ردت بلاغتها دعوة مؤاردها raddal guyuri yadil jani anil hurami laha ma'anin kamaudil bahari fi midadin wa fawqa al-jawharihi fil husni saboda haka daga ƙarshe ma har ya cike yake cewa wa kasiratu wa kalmizani ma'adilatan fal qist min ghairi hafin nasi lam yaqum yace ani, ka banna in siffanta ayoyin littafin Allah irin yadda suke da haske da daraja da ɗaukaka kamar yadda ake kunna wuta ne na garan baki ga matafiya wannan sai wanda ya zauna ƙauye zai gane haka sai yake fazduru lu'lu'u yana ƙara kyau idan aka tsara shi sannan lu'lu'u bai rage daraja in an kyale shi a yadda yake idan ka ɗauki ƙur'ani in ka karanta qur'ani sai yayi kyau ga wanda ya iya karanta shi idan ka ajiye ƙur'ani baka karanta ba darajar ƙur'ani tana raguwa ba ta raguwa shi yasa yake fadur yazdadu husnan wa huwa muntadimun lu'lu in an tsara shi yana kyau haka qur'ani in an samu wanda ya iya karantawa in ya karanta sai ka ji abin alhamdulillah sannan in ka ajiye qur'ani baka karanta ba darajar qur'anin bata ba ta raguwa kai ne da ka karanta qur'anin ka kake samun daraja sai yace fa ma ta tsulu amalil madh ila ma fihi min karamil akhlaqi wa shiyami duk yadda mai balle littafin Allah zai yi kokarin cewa sai ya gano ya binciko kakaf abin da ke cikin sa na ɗabi'u masu kyau ga baki ɗaya ba zai iya ba sai yace me saboda me ayatu haqqin minar rahmani muhdathatu saboda ayoyi ne daga wajen Allah mai rahama sai yake cewa damat ladaina qur'ani ta dawwama gare mu fa faqat kullu mu'jizatin kafi fi kowace irin mu'jiza minan nabiyina na annaba saboda mai izja'u izja'at sanda mu'ujiza ta annabawan ta zo ta wuce amma mu'jizan qur'ani tana nan yace muhakkamatun ma biqina min shabahi lidhi shiqaqin wa ma tubqina min hakamin yace ma huri qatu illa min harabin babu wanda ya ɗauki wato makami na kawon yaki ya kai ma qur'ani farmaki face idan littafin Allah ya tashi zai mai masa da raddi irin yadda zai masa raddi irin yadda kake tafiya da matarka sabuwar aure ka fito kana tafiya wani ya zo ya kama hannunta ya zaka mai masa da martani shi yasa duk wanda ya ma qur'ani tahaddi in qur'ani tashi maka tahaddi sai maka tahaddin da ba za ka iya kuma tashi ba shi yasa Allah ya kawo matakai daban-daban na cewa idan kun ce kaza ne to ku kawo misalin Qur'ani suka kasa aka ce sura goma suka kasa aka ce to kwaya daya suka kasa Allah ya ce wa illan taf'alu wa lan taf'alu tunda ba ku iya ba da to har yanzu har duniya ta tashi kuma babu wanda zai iya saboda Qur'ani maganan Allah ne sai ya dauki wani uslubi na ansa'amu, shi ba waka bane ba sada'u bane amma Allah in ya tashi sai ya kare da irin alifun din da ake ce masa aliful maqsur ko mandub wan najm idha hawa ma dalla sahibukum wa gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha allamahu haka aka gare shi da irin wannan alifin din suratul najm tun daga farko hammi har ƙarshe saboda kalamun ne min ladunni kalamun ne min ladun hakimin kabir magana ce daga wajen ƙwararre wanda kowane abu yana sa shi inda ya dace a sanya shi shi yasa yake la'a ma'anin kamar jilbahar fi midadin alƙur'ani tana da ainihin wato ma'anoni kamar yadda ka san kumfan teku sannan yake cewa ainihin wato ababen mamaki famatu addu wala sa a ja'ibuha wato ababen mamaki na alƙur'ani ba ta yankewa kuma ba za ta kirgu ba sannan ya ce yawaita karanta alƙur'ani bai sa a ce to an gaji da ƙur'ani ko ba a yi yanzu da za a gama tafsirin nan har ramadana kuma za a ƙara saka fakuwa ne daga daga farko haka za a yi kai har kowa ya mutu ba a gajiya to don haka daga ƙarshe yake cewa adalci a cikin mutane ba da littafin Allah ba to ba cikakken adalci ba ne naƙis ne babu wani adalci cikakke ɗari bisa ɗari sai na littafin Allah shi yasa ce fal ismu fin nasu min gairi ha lam yaqumi adalci ba da littafin Allah ba babu yadda za a yi ya tsayu saboda haka in al'umma tana neman kima da matsayi da daraja to lallai ta kama littafin Allah ta tsakumi ta rike shi yadda ya kamata ta koye shi ta iya shi ta aiki da shi sai ta samu daraja duniya da lahira sannan Allah yake cewa wa kanu sun kasance min qablu kafin zuwan manzon Allah yastaftihuna su suke ba da ainihin wato fatawa to akan wannan yastaftihuna din su suke ba da fatawa akwai wasu wanda suka kawo wasu asare akan wannan cewa ai huna. su wato larabawa mushrikai na madina suna neman wai wai suna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka fassara cewa huna. to ibn jarir tabari da ya kawo asaran anan duk gabaki da asaran ba su inganta ba saboda haka abin da ya tabbata yastaftihuna alal ladina kafaru suna ba da fatawa ta ilimi akan aus da kazre shine akan cewa akwai wani annabi da za a turo nan gaba in Allah ya turo annabin sai mun haɗa kai da shi mun yaƙe ku akan shi saboda haka imamu suɗi ma ga wannan littafin nashi asbabun nuzul ya kawo amma shi da ya kawo asaran wancan da ya magana ba sai ya shuru kawai tunda dama abin da malamai suke ce mai imamu suɗi haɗa bulelin ne mai itacen dare idan mutum ya je gona zai yi itace da daddare komai kuma kasan zai kwaso da haka yana daga cikin tabaka na malaman hadisi wanda yake idan ya ce abu ya inganta ba a layi utabar bi tasihi to sannan a tare da littafin akwai asbabun nuzul na ainihin wato ima a wannan na ainihin wato abil hasan ali bin ahmad alwahidi na imam alwahidi da ya kawo asarin sai ce gabaki ɗaya asaran da suka zo akan cewa yastafihuna alal ladina kafaru suna tawassuli akan da manzon Allah yake hadisan basu inganta ba wanda ma suka zo su suna yin addu'a ne cewa Allah ya kawo annabi na ƙarshen zamani wanda in ya kawo shi sai mun haɗa kai da wannan annabin mun yaƙe ku Allah ya ce falan ma ja'ahum ma arafu dan abin ya nuna maka abin fatawa ce ta ilimi suke wa suke bayarwa sanda abin da suka sani ya zo musu kafaru rubi sai suka kafirce suka kiyarda shi yasa ba wani ilimi sai wanda aka yi aiki da shi kuma kullun dama muna faɗa mun ce al'ilmun nafi shine wanda yake koya wa mai shi abu guda hudu ya koya maka tsoron Allah ya koya maka imani da Allah ya koya maka ka zama mai gaskiya ka zama mai amana ilimin da yake gairu nafi ne sai ya koya maka abu guda hudu na farko sai ya sa ka zama mutakabbiri mai girman kai na biyu sai ka zama makareci na uku ka zama mai hassada sannan ainihin wato bayan ka zama mai girman kai makwaɗaice mai hasara sannan siyasa ka zama makaryaci duk ilimin da ba da amfani sai sa ka yau ka faɗi magana gobe ka yi ne ka canza saboda kare muradinka na duniya sai Allah ya ce fala anatullahi alal kafirina tsinuwan Allah ta tabbata akan ainihin wato kafirai na ainihin wato nisan ta su daga rahamar Allah saboda sanin gaskiya da su Yahudu suka yi suka kin aiki da ita to duk mutumin da ya san gaskiya cikin al'ummar manzon Allah ya yin aiki da ita su ya bantari wata sifa daga cikin sifofi na mi na yahudu yasa Allah ya ce allazina atina hum alkitaba ya'rifunahu kama a abna'ahum wanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun san siffan manzon Allah kamar yanda suka san ƴaƴansu amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun wani bangare daga cikin su suna ɓoye gaskiya kuma suna sane suke yin haka to kaga irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu da irin wannan dan haka duk wanda ya siffanci da irin wannan sifa ya siffanto da ainihin wato sifa ta yahudu akan wannan ababun ilimi da kuma amana muka ce za mu karanto ko da asarin guda ainihin wato ɗaya ne dangane da ainihin wato waccan ainihin wato matsalar akwai wani hadisi wanda muka so mu faɗakar a nan na manto da tufatul ahwazi wanda imamu tirmidhi ya kawo hadisin a kitabu fada'ilul qur'an wanda da yawa ƴan umu wa suna kafa hujja da su mun kafa hujja da hadisin a baya dama a babi na ilimi sai muka ga malaman hadisi sun ma hadisin rubdubu sun mai taron dangi sun ce hadisin na ƙarya ne ta kowace hanya babu wata hanya da zai iya inganta in Allah ya yarda sai mun zo sannan sai mu kawo hadisin sai mu bayani akan wannan hadisin shine hadisin Ali bin Abi Talib ala innaha satakunu fitnatun fikum qalu qala ya rasulullahi mal maqrab minha sai manzon Allah yake masa kitabullahi fihi nabu ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wannan hadisin har zuwa ƙarshen shi malaman hadisi sun ce duk da hadisin yana magana akan falalan qur'ani ne amma hadisin da ifi ne bai inganta ba wanda sai mun zo mu kawo hadisin gabaki ɗayan shi sannan sai mu bayani akan shi wannan shine an da ya faru akan yahuda wanda ke cikin garin madina na ba da labari akan manzon Allah cewa Allah ya kusa ya turo shi ya aiko shi kuma in Allah ya aiko shi za su imanin shi za su gaggata shi wannan ya sa sandagarin makka ya yi ɗini ya yi zafi aka ƙi karɓar da awar manzan Allah aka ƙi kuma ba manzan Allah dama yi awa bayan manzan Allah ya samu kan cikin wannan halin idan za ka shiga garin makka sai a samu wato manna'il lil khairin mu'tadin asim sai a ce idan ka shiga garin akwai wani mutum sunan shi muhammadu yana da masifar daɗin baki kaka saurare shi duk abin da zai faɗa iya gudun ka iya ladarka haka aka dinga yi annabi baya wasa da duk wani majali na da'awa wanda yana daga cikin matsalan al'ummar musulmi kenan dan banza ya tashi tsaye dan kirki ya zauna akwai wani karatu da muka yi wani bawan Allah muka haɗu da shi wanda yana nan yana yin tafsiri a nan masallacin da aka buɗe a nan kwana-kwanan nan yake mu wallahi akwai garin da suka je saboda naira dubu goma sha biyar aka samu wani ya yi ridda daga musulunci ya koma kirista saboda naira dubu goma sha biyar kuma waye ya da musulmin mu muka da yace sun je garin awa mota biyu da suka je da awa mota biyu sai suka je suka kai ziyara asibitin garin gashi yana kwanta asibitin musulmi ne bai da lafiya a matsayin shi na musulmi bai da lafiya gabaci ɗaya abin da za a mai aiki ya tashi naira dubu goma sha biyar ne naira dubu goma sha biyar za a mai aiki ya tashi ce su mota biyun nan aka laliba aka laliba ba mai naira dubu goma sha biyar yanzu ya za a yi sai suka ce ya kira wanda da yake ganin yana da hali a lokacin ya zo ya taimaka don awa bawan Allah aiki ya tashi in ya kira wannan alajin birnin sai ya ce a sai ya duba ka san yadda harkoki sun tsatsaya ko daga nan ba abin da zai duba sai ci gaba da harkokin shi yace sun baro garin ranar lahadi ranar mundi kiristoci suka je garin da suka je garin suna zuwa suka tsaya mai suka biya kudin aka mai aiki suka je gidan shi aka kai buhun shinkafa buhun gero aka kai ne aka kawo kuɗi aka ajiye aka siye jinya yace wallahi sun dawo sun yi karar karen da za su hada sun hada kuɗin sun koma ranan mundi sati ɗaya bayan sun koma sai aka ce musu ai ran da kuka bar nan ranar lahadi kuna barin nan ranar mundi kiristoci suka shigo nan garin da'awa da suka shigo wannan mutumin da kuka samu a kwanci sun biya mai kuɗi an mai aiki kuma ya warki ya tashi amma sai dai kashi wallahi fa bai mutu ba sai da ya ridda daga addinin musulunci zuwa kiristanci saboda ya shiga cikin wani halin da yana buƙatar musulmi su taimake shi ba wanda ya ba wanda ya taimake shi to kowa yanzu yana neman kuɗi da harkoki na rayuwa amma kuɗin da muke nema da harkoki na rayuwa ba na yi ma addinin Allah aiki ba ne kuma kowa yana da lokacin da zai je fafuta shi amma lokacin mu da ƙarfinmu mu ba na addinin Allah ba ne saboda haka a irin wannan halin da muna kallo yanzu sai a shiga gari a shiga daji ka je ka ga an samu fulani fa dangin shehu usman dan fodiyo wani wani sai ka samu sama da hudu an kiristantar da su sun tashi daga musulunci sun koma kiristanci shi kenan kowa Allah ya san iya matsayin shi ya abin da za mu iya ya san abin da ba za mu iya yi ba amma wallahi ma dama a irin yadda ake cikin dan kirki ya tashi tsaye ko kuma dan banza ya tashi tsaye dan kirki ne ya zauna to kowa in je gaban Allah zai tsaya in Allah ya tsaye tambaye ka sai kai masa sai kai bayani ta kan shi yanzu ga irin wannan matsalolin kullum shi ake magana to aikin hajji aka zo yi da aka zo yin aikin hajji irin na jahiliya mannan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ga wannan damar bai batta ba sai ya zo yana da'awa yana da'awa a wannan da'awar da mannan Allah yake aka samu mutum goma suka musulunta wanda suke jin labarin waɗannan mutanen da suke jin labarin akwai annabin da Allah zai aiko an ba su fomula an ce yana da sufa kaza yana da sufa kaza yana da kaza su kuma suna zuwa suka ga annabi yana bayani sai suka ga ai yana da wasu siffofi daga cikin siffofin da yahuda suke faɗa musu da su dama mutane ne jahilai ba littafi aka saukar musu ba kuma sun itimadi da waɗannan ai mutane ne masu littafi da aka saukar musu suna da karatu da haka sai suka riƙe wani abu na siffofin annabi yana suna zuwa da suka ga manzon Allah yana bayani sai suka gane manzon Allah ne sai suka shiga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bayan waɗannan mutanen nuqaba guda goma sun shiga musulunci sun dawo garin madina annabi ya tashi saurayi na farko mus'ab dan umar yace je ka zauna ka karantar da su mus'ab da ya bi umarnin annabi ya zo madina dan ya karantar da waɗannan mutanen da rigima zai tashi a garin madina su da suka gayyato shi a matsayinsu na 'yan gari ba za su iya kare kansu ba ballantana shi ba ko da ya zo a kare shi kuma wanda ya san rayuwar musab ya sa irin rayuwar da ya taso ta jin daɗi amma ya batta ya je ya zauna garin da bai san kowa ba saboda addinin Allah ran da suka tashi zuwa kafin shekara sai ga sun zo kusan su ɗari aka yi akaba saniya wannan akaba saniya ɗin da aka yi shine suka ce wa annabi ya baro garin makka ya dawo madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai manzon Allah ya isar da addinin Allah wannan shine tarihin kafuwar daular musulunci ta farko a duniya ita ce madina shi yasa da aka zo yakin udi na biyu bayan an gama yaƙi, mus'ab ya yi shahada likafanin da za a rufe mus'ab babu wani mutumin madina manzan allah bai gan shi ba da bai gan shi ba ya tsaya cikin sahabbai yace manya a atini bi sa'ad bin rabi da kabari sa'ad bin rabi al-ansari waye zai je ya zo min da labarin sa'ad bin rabi al-ansari sai wani mutumin madina ya miƙe ce ana ya rasulallah wannan mutumin ya tafi cikin gawawakin da aka kashe ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo lokacin da ya ga wannan mutumin sa'ad bin rabi al-ansari ya ga wannan mutumin yana kaiwa da komowa sai ya tsaya yake mutumin ma sha'anuka me ya faru na kana ta kaiwa ka kawo ne sai yake masa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li'atiyahu bi khabarika manzan Allah ne ya turo ni in koma masa da labarinka sai ya ce idan ka koma ma annabi ka ba shi labari an harbe ni da mashi da kibiya waje ɗaya har waje goma sha ɗaya nan da ka ganna a kwance an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ya ce kai mutumin madina ne ɗan uwana idan ka je wa akhbir qaumaka ka ba mutanen ka labari annahu la uzra lakum inda allahi yawm al-qiyama in qutila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa wahidin minhum hayy yace wallahi ba wani wanda zai je gaban Allah in dai mutumin Madina ne ya kawo uzuri a gaban Allah Allah ya karba in aka kashe manzon Allah shi yana da rai shi yasa ai mun karanta a nan wajen ranar nan hadisin Anas bin Nadar ya uwar shi sahabbai suna ba da labari ranan yakin Uhudu sanda aka yakin Badar baya nan yace mu ammin shi na rantsi da Allah in Allah ya kai ni yakin Uhudu zaka ga abin da zan yi da aka zo yakin Uhudu saboda irin yadda aka mai kata-kata sanda bala'i ya bala'i ake guduwa ake guduwa shi yana dumfarar inda ake gudu wannan yana cewa wallahi ina jiyo kanshin aljanna a wajen bayan an kashe shi da sara da suka da mashi da kibiya sai da aka kirga tamanin da yan kai a jikin shi saboda wannan addinin na musulunci a matsayin shine gatan al'umman musulmi kuma musulmin suka yi watsi da suka yi watsi da addinin. wannan muna faɗan shi a matsayin amana ne da lalura kuma sai mun faɗa babu yadda za mu yi. don mu sauke nauyin da ke kan in mun je gaban Allah mun kubuta yanzu an tabbatar yanzu a duk duniya gabaki ɗaya babu wani addini da masu addinin suke bara saboda shi sai addinin musulunci hatta masu addinin buda addinin bautar saniya wanda yake bauta ma saniya ya yadda ɗin kuɗi ba zai yadda addinin shi wulaƙanta ba bai yadda ya bara ba saboda addinin duk duniya ba wani addini da ake yin bara saboda sai addini to wallahi kullum muna faɗar wannan magana a irin yadda ake tafiya idan ana buƙatar nasara to a canza daga yadda ake alal aqalla masallaci ya kamata a ce yana yin abu guda hudu kullum muna faɗar wannan kuskure ne a ce wai a ɗauki masallaci abinda kawai za a masallaci shine a yi sallah a yi ne a watsi da an yi sallah an watsi shikenan an yi ne an gama wannan kuskure ne ba ɗan ƙarami ba Allah ya sa mu gyara sai Allah ya ce bi isa tir bi isa mashtaro bihi anfusahum tir da abin da kawo kansa ta siyar musu shine an yakfuru bima Allahu, a ce sun kafirce ma abin da Allah ya saukar bagayen saboda zalunci an Allahu min fadlihi ala man sha'u min ibarihi saboda Allah ya saukar da falalarsa akan wanda ya so ya ga dama daga cikin bayansa wani malami ya ce tabaraka rabbul na bihi ba'ihi وأهدى إلينا رحمة من سمائه رسولا da دواءنا بدوائه sannan jazallahu khairan nasi khaira jazaihi wa atharuhu anwaruhu tataballaju yace tabaraka rabbul albarka ya tabbata ga Allah wanda ammana bi ba ya game mu da kyautarsa wace wa ahada ilaina rahmatan min sama'i wanda Allah ya turo masa ya turo mana rahamansa daga wajensa daga sama saukar da littafin Allah rahama ce ba ya karama ba shi yasa Allah ya ce mana qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa khairun min mimma yajma'un fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai ce rasulan shafa'at wa bi dawa'i Allah ya turo mana manzan da ya warkar da ainihin wato cututtukan mu da maganin da ya turo mana da shi daga wajen Allah saboda qur'ani yana maganin cuta ta zuciya da kuma cuta wacce ake wacce ake gani sai yake cewa jazallahu khairan nasi khairu jaza'i to wai a ce Allah ya saukar da falalarsa akan wanda ya so daga cikin bayansa to su ba su yarda ba to wannan kullun yana daga cikin abin da ke kawo matsala cikin al'umma musulmi dole ka yarda a rayuwa fi wani wani kuma sai ya fi ko ya fi ka kuɗi ko ya fi ka karatu ko sai ya fi lafiya amma ka yarda kai kafi wani kuma ka ce babu wanda zai fi ka a kai ma ka san akwai rigima Allah bai tsara rayuwar ta tafi mai ma a haka kuma idan Allah ya tashi zai wani abin ba shawara yake yi da kai ba shi yasa ya ga daman ka karantar da ɗalibi ɗalibin in ya taso shi ka karatu wani bai lalaji wannan ibtila'i ne jarraba ka Allah ya gani zaka yadda ko ba za ka yadda ba da zaran shikenan ka zo kana cewa ai yaro ne yaushe ya taso me ya karanta me ya sani to shikenan ka shiga matsala a'a saurarawa zaka ji abin da yake faɗa na ilimi akwai hujja akan shi in akwai shikenan in babu sai a kira shi sai a yi masa wa sai a yi masa ainihin wato gyara to irin wannan matsalan ita ce ta samu yahudu su suna da candidate cewa in Allah yana so su bi wanda zai turo to ya kamata ya zamanto a cikin gidan su wane ne kuma irin wannan ita ce abin da kafiran maka suka ce laula nuzila hadha qur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa in Allah yana so su ba annabi ai a makka ga urwatu bin mas'ud as-saqafi kowa ya san babban mai kuɗi ne a maka ga walidi ibn mugira a can da'ifa ga urwat bin mas'ud as-saqafi amma Allah ya rasa wanda zai turo ya ci mu bihi sai maraya ai in ana so abu ya kamata a zabi babban mutum ne wanda ya fito daga babban gida sai a ce mu bi Allah ya ce ahum ya qasimuna rahmatar rabbika ai ba su suke raba rahmar ubangiji ba Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhadha ba'dhum ba'alan sukhriya sannan yace wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar ubangijinka in Allah ya baka abu to ma'ana ta annabta ta fi duk abin da suke ainihin wato tarawa na ainihin wato wannan duniyar to wannan shine to Allah ya zaɓi manzon Allah yace ya nada shi manzo su kuma sun ce ba su yarda ba akwai rigima ko babu da su da Allah wa ya fi sanin inda ya dace a sa manzanci Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace a sawa a sa manzanci kuma ya zaɓi manzan Allah ya ce ya naɗa shi a matsayin shi na manzo wasu sun zo sun ce ba su yarda ba sai Allah ya ce fa ba'u sai suka dawo bi gadabin da fushi ala gadabin akan fushi sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhin kuma ga kafare akwai azaba ta wulakanci Allah ka raba mu da azabar wulakanci sannan ya ce wa idza وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا مؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم وإذا قيل لهم إذا أكتي مصر آمنوا في إيمان ku yadda ku gasgata ku bi bima anzalallahu da duk abin da Allah ya saukar Al'usai su kalli mandan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suke masa shi yasa Allah a wata ayin yace wa minhum من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا bayan sun sun saurari manzon Allah sai ce bayan an fita ba sai a zo ana tambaye jina wani yake ne dazu sai Allah ya ce ulaika alladhina tama Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum saboda suna bin ainihin wato son zuciya sai yake cewa qalu sai suke nu'minu mu muna yin imani bima unzila alaina da abinda aka saukar gare mu wa yakfuruna bima wara'ahu kuma su suna kafirce ma duk abin da ke bayansa alhali wa huwa alhaq musaddiqun lima ma'ahum shi wannan qur'anin gaskiya ne da qur'anin yazo bai zo dan ya ƙaryata at-taura da injila ba bal ma ya zo ne dan ya tabbatar da abin da ke cikin attaura da wa da injila abin da qur'ani yazo yi kenan alqur'ani da yazo a matsayin shi na alhaq gaskiya ne to bai zo dan ya ƙaryata wani sako da wani annabi kafin shi ya gabace shi ba ya zo ya tabbatar da wannan amma Allah bai yadda ba abu kowane annabi sai manzan Allah shi yasa duka sauran annabawa har annabi Musa da annabi Isa da wane ne da wane ne babu wani annabi da Allah ya turo shi a bayan ƙasa sai da ya ce masa in na turo annabin wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunnahu Ƙala قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين sannan Allah ta'ala ya turo su ta sai su kalla sai su a mu mun yi imani da abin da ke wajenmu amma wa ya furu bima wa ra'ahu duk abin da ke bayan abin da ke wajen sun kafirce mu wannan abin ba su yarda da shi ba shine me shine alqur'ani wa huwa alhaqu alhali ko shi alqur'ani shi gaskiya ne an Allah ya ba da shaidar abu ya ce abu gaskiya ne duk duniya su taru suna cewa ƙarya ne wannan abu baya cutar da shi idan ko Allah ya ce abu ƙarya ne duk duniya a tare ana ta ƙoƙarin sai an yi mu wannan abun kwaskwarima a yi masa cin fuska da gyara wallahi ba zai gyaru ba yana nan a matsayin shi nawa na ƙarya ta shi yasa Allah ya wasafa littafin shi da alhaku wani wajen ya ce kaifa ya hadillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqu bayan ya tabbatar littafin shi gaskiya ne kuma ya tabbatar manzon Allah gaskiya ne sannan yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal qur'anin da gaskiya muka saukar da shi sannan kuma ainihin wato da gaskiya ya sauka sannan yake cewa ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل rabbi زدني ilma daga nan sai ya gama sai ya ce fata'ala Allahul malikul haqq Allah mai mulki na gaskiya ya tabbata wani wajen ya ce wa yau mai nadihin fa ya ƙula aina shiraka'i allazi na kuntum tazkumun wa naza'ana min kulli ummatin sha'idan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al lillahi wa dalla anhum ma kanu ya'malu shi yasa wani wajen sai ya ce zalika bi anna allaha huwa wa anna ma yad'una min dunihi huwa al sannan ya wasafa addinin shi da gaskiya cewa qul ja'a al-haqq wa dhahaqa al-batila batila kana zahuqa don haka Allah bai yadda wani abu ya tafi a bayan ƙasa ba sai abin da yake mai gaskiya shi yasa yace wa qul jaa al wa qul jaa al haqqu min wa qul al haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur gaskiya ta zo daga ubangiji wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama ya karyata inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhl yashwi al wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'atni wa sa'ar muttafaqa to shi yasa bahaushe in ya tashi da Allah yake wa yastanbitunaka a haqqun hu Allah yake qul wa rabbi innahu Ka kace ina rantsuwa da Allah wannan alqur'anin gaskiya ne to shi yasa bahaushe da ya tashi gaskiya kwaya ɗe sunanta gaskiya biyu gaskiya da yawa gaskiya malala gashin tinkiya shine ne gaskiya amma ƙarya kwaya ɗe ƙarya in sun yi dawa ne ƙarerake ko eh ƙarerake shi yasa ba a cewa gaskiyar mutum ta ƙare sai dai a ce ne ƙaryarsa ta kari to Allah ya ce shi ƙur'ani gaskiya ne yana gasgata abin da ke tare da su sannan Allah yake cewa kul ka ce musu in dai abin da kuka faɗa da gaske ne kun yi imani da abin da ke wajen ku to falima an anbiya Allah to ga tambaya ka san kullum idan mutum ya shirme ya shirme sai ka natsu sai ka dan surku wata tambaya guda ɗaya to daga nan fa fa ladhi kafar ko kamar yadda annabi ibrahim aka zo aka yi jayayya ya kalla Allah yake alamtar ila alladhi hada ibrahim fi rabbi an atahu Allah al-mulka idh qala ibrahim rabbi alladhi huwa yumin qala ana uhyi wa umit yace masa fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar to ga tambaya ba kun ce kun yi imani da abin da ke wajen ku ba eh haka ne gaskiya mun imani mun yadda kuma muna bin shi to falima taqatuluna anbiya Allah me yasa kuka kashe annabawan Allah kashe annabawan Allah yana daga cikin imani bayan wannan kun ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya kun ce Allah talaka ne ku ne masu kuɗi Allah ce sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqq wa naqulu zuqu azab al-hari sai mun dandana ku da azaba ta bala'i ta gobara zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bi dhallamin lil abid الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار Allah yake qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin me yasa kuka kashe annabawan in dai da gaske ne in dai da gaske ne kun yi imani me yasa kuka kashe annabawan to dama yahudu sun saba wannan ta'addancin da ta'annukin to duk mutumin da kaga yana daukan usulubi na aji a kashe mai wa'azi to ya dauki usulubi irin nawa irin na yahudawa aba kullama ja'akum rasulun bima la tahwami anfusakum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulu innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi sannan wa yaqtuluna annabiyina sannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan sannan suna kashe annabawa bayan kashe annabawa sannan kuma su kashe alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi sannan mun karanta a can baya haka Allah ya faɗa da yake cewa ainihin wato da suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قالوا أتستبدلون الذي بال... أتستبدلون بالذي هو أدنى خير بالذي هو أدنى خير هو بالذي هو خير وباين الله يا جماعة سيكي ذلك بما أصوا وكانوا ya atalu bayan kashe annabawa suke sun saba irin wannan ta'addancin to falima qataltumu falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuka kama annaban Allah kuna kashewa in kuntum min in kuntum mu'minin in har kuna da imani kenan in kuntum mu'minin in kuna da imani ba za ku kama annabawan Allah ku yi ba ku kashi. kenan rashin imani shi ya ja muku ka kama annabawan Allah kuna kuna ainihin wato kashiya to wannan shine to kullum abin da muke cewa duk da mun san lokaci ya ko saura minti nan saura minti hudu ko duk da mun san lokaci yayi abin da muke cewa shine al'ummar musulmi ta shiga tefeyinta ta dawo wallahi irin yadda makiya addinin Allah suke musamman yahudu in ba nan qur'ani yana haskaka mana ba da babu yadda za a yi musamman yadda suke domin in dai kai ne ka san makircin mutum ta yau za ka iya sanin wani gobe sai ya komawa sai ya koma wani ba haka ba ne to wanda ya fi sanin wato kafin ma ka shirya makircin ya san me za ka faɗa shine yake haskaka mana yake faɗa mana ga yadda mutanen nan suke ga shi fa ga shi fa a yi taka ɗanɗan a yi hazar amma abinda ba haushe yake ce Allah ya wadar na kai lalace raƙumin dawa ya ga nawa na gida Abin da zai baka haushi yanzu yadda ake cika gidajen kallon ƙwallo da ainihin wato saurare ba a mutunta ɗakunan Allah haka wajen shaƙe su a a saurari karatu nan ɗan uwa mala aminu sai zai sa sira a yi ta karatu sai ga ɗalibai wallahi 'yan kaɗan suke ba ɗan uwa man zakariya riyadu salihi ne ya sa wallahi ya zo ya tafitar da fiƙin da ayoyi ai ta bayani da baɗi wanda ɗaliban ilimi za su amfana amma wallahi suna gidan kallon ƙwallo eh haka ake ciki to in dai san da ake wa annabi da gaske ne a duk duniya musulmi zai da maki kuma makiyin manzan Allah irin bai hudi mutanen da suka iya sa pozin a abinci suka ba manzan Allah ya fi dan ya mutu dan girman Allah wanda ya iya wa annabi haka ya tazaran sai ya kamata ya zama tsakanin kai da shi amma ka kalli yadda aka fi kokarin ɗabbaka abin da ya zo daga wajen su da abin da ya zo daga wajen wa wajen annabi saboda haka dole mu samu matsala kuma ba wata hanyar al'ummar musulmi za ta iya dawowa sai idan ta dawo kan abin da annabi yake kai na asali alaikum bil ati mu riki tsohon abu shine abin da manzon Allah da sahabbai suke kai shi dan haka wani malami yake kira yake cewa ayyuhal shabab inna alaikum mas'uliyatan kabira ya ku samari a kanku akwai mas'uliya mai girma walan yantasir hadha din illa idza raja'atum marratan ukura ila hakikati babu yadda za a Allah ya taimaki wannan addinin ta hannunku sai idan kun koma zuwa ga hakikanin addinin sai yace asharaful a'mali qatibatan anta mutakhadiman li hadha din mafi al'amarra mafiya daraja shine gabaki ɗaya ka mutu kana hidima ga addinin musulunci yace wala siya ma fi zamanil gurbata saniya musamman a zamanin bakunta na biyu a yanzu kenan wasara kullu shay'in haulana gariban wa ajiban wa musriya duk in kace zaka rika addini yanda yazo daga wajen Allah daga wajen Annabi to zaka zama bako sai yace lakinnana idza raja'ana ila ana sharb al-awwal yace wallahi idan muka koma za mu yi addini irin yadda na farko suka tsotsa suke daga wajen Annabi wastamsakna bima kanu alai muka yi riko da abin da wa'ancin suke kai sai ce fa ahlifu billah ina rantse muku da Allah innana la mansurun mu ababan taimakawa ne a wajen Allah yace li ta'lamu ba'daha anna man istamsaka bi hablillahi fa huwa mansurun walau kana wahada duk mutumin da ya riko da addinin Allah da igiyar Allah yadda ya kamata ko shi kadai ne to wannan mutumin abin taimako ne a wajen Allah ba na so in buɗe abin amma ina dunkula abin ne kun ga an sa an samu matsaloli kafin wa zaɓe an zo an yi zaɓe ya wuce ta yana dunkula matsalolin ne kawai abin da zai kawo ma al'umman musulmi mafita ne al'umman musulmi ta dawo zuwa ga addinin Allah Kaɗai sai a samu mafita mun sha faɗa wannan magana sannan muke faɗa wani yana ganin kamar wasa ne wallahi billahi ina rantsuwa da Allah wanda ya tsaye da sama babu ginshiƙi, babu wata hanya da al'umman musulmi za ta iya samun mafita in ba ta dawo zuwa ga addinin ba wannan shine abin da muka faɗa kuma shi za mu ci gaba da faɗa Allah ta'ala ya shirye da mu kuma wannan shine farko kuma kamar yadda muka ce in an ji kusakurai a rubutu za mu gyara da izinin Allah saboda haka za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kai mu kuma gobe ba shakka ba jayayya ba sabani gobe za a tashi da azumi saboda haka sai bayan sallar tarawi sannan za mu ci gaba da yin wannan karatu kamar yadda aka saba kuma wannan karatu wannan suke da rediyo ko tv za su saurara karfe ɗaya da rabi na rana zuwa karfe biyu a gidan DITV Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka za mu tsaya nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk